Ganin yadda rikicin ke ƙara ƙamari a tsakanin hukumomin mulkin sojan Nijar da hukumomin makwabciyar ƙasa jamhuriyar Benin ya sa tsofaffin shugabannin ƙasar Benin Nisifor Diodone Soglo da Thomas Yayi Boni fara ziyara a Nijar da nufin tuntuɓar hukumomin ƙasar ta yadda za su zaunar da ɓangarorin biyu su fuskanci juna. domin warware wannan kikikaka da ta yi sanadin rufe iyaka a tsakanin kasashen biyu jagoran kungiyar fcr sule umaru ya yaba da yunkurin na waɗannan dattawa da abu ne wanda muke murhaban da shi kuma muna fata ya samu karbuwa ga shugabannin biyu a zauna a sasanta a samu matsala kuma a gane ma juna domin a walwale matsaloli su ma talaka su samu amfanin dangantaka. Tuni dai tawagar ta yi ganawar farko da ministan cikin gida janar Muhammad Tumba a jerin zaman da zai hada su da mukarraban gwamnatin mulkin sojan Nijar. kuma ana sa ran yiwuwar ganawarsu a nan gaba da shugaban majalisar Senate janar cani a fadarsa. abinda wani masanin hulɗar ƙasa da ƙasa Mustapha Abdullahi ke alakanta shi da tasirin diflomasiya a yunkurin warware kowace irin takaddama. Ita harkar diflomasiya, yanzu za a tattaunawa akwai sharadi uku wanda ya kamata a tattauna da shi. Na ɗaya, waɗan ƙasashen biyu ko ko mutanen biyu wanda suke cikin matsala sun yarda da a tattauna saman ne ya kamata a tattauna na gama a minista ne na ƙasa ya je karbe su to kenan dama ya rayuwa gwamnatin Nijar ya yarda da su. A baya hukumomin Nijar sun yi watsi da ta yin sulhun da Benin ta zo da shi. Hasali Janar Abdurrahman Chani ya ki ganawa da ministan da Patrice Talon ya turo dauke da wasikar Biko a watan Mayun da ya gabata. Masana na jan hankula a game da girman mu'amalar ƙasashe a bisa tsarin tafiyar siyasar duniya. Ya kamata duka masu iko san da cewa mutum na adam shi ta yake amma ma'amala tsakanin ƙasa da ƙasa ita tana ci gaba kayan waɗanga shugaban biyu na nijar da na benin su zo ƙasashen nan biyu suna da ma'amala bayan su kuma ma'amala za ta ci gaba. Matsayin shugaba Talon a lokacin da ECOWAS ta yi barazanar fatattakar sojojin da suka yi juyin mulkin Nijar da zargin baiwa Faransa damar girke dakaru a kutsen da ake hasashen tana shirin yi wa kasar na daga cikin dalilan da suka haddasa lalacewar dangantaka a tsakanin hukumomin kasashen biyu. lamarin da ya yi mafarin rufe iyaka da toshe bututun da Nijar ke aika manta gabar tekun Benin. Game da yanke iyaka wannan da aka yi. Kasashen biyu gaskiya suna cikin matsala musamman talakawansu muna kira uh, da babban murya ga waɗannan shugabanni biyu su kokarin a samu sasanta kuma a samu amfanin zamantakewa. Ƙasar Benin ta sako wasu ma'aikatan WAPCO 'yan Nijar kimanin biyar da ta kama a Kotonu. bayan sun gurfana a kotu saboda zargin su da shiga cibiyar ashirar ɗanyen mai ba da izini ba tare da zargin amfani da takardun bogi. Saboda haka wannan ziyara ta Nisofar Sogulo da yayi boni na iya taimakawa matuka. wajen ganar da ƙasashen biyu buƙatar ajiye sanduna. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.